الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان بدي إخوة لعبد in ya kasance wanda ya rage yan uwa ne da abai suka rage gaba daya da mushariku ko ikhwa ne la'aubi yan uwa ne abai ba za su yi musharaka da yan uwa ne ummai ba da khurujin an wiladatil um saboda sun fita daga haihuwan uwa dama ai yan uwa ne abai ne suka yi gado a yan uwa ne ummai suka yi gado an yan uwa ne ummai sun ci sulusi to dama shi ɗan uwa shaƙiƙi suna jira ne cewa idan wani abu ya rage sai a ba su to sai ya zamanto an gama rabon gado ba abin da ya rage to tun da gama gado ba abin da ya rage sai ɗan uwa shaƙiƙa sai to a ah, yanzu me yasa ba ku gado ba ya ce abin da yasa ba ku gado ba saboda ku arzibai ne kuna jira ne idan an gama rabo ku samu to amma ai mu ma muna da alaka da yan uwa ummai mu ma mu da wani mahaifiyar mu ne in dai don mahaifiya ne aka yi gado za mu yi gado to ne sai a duba ga su haka ne kaga wannan an yi hukunci da shi zamanin Umar ɗan Khattab Umar ya hana ɗan uwansa su kai gado ce ne to kaddara a ce mahaifin mahaifin mu ne ko jaki to mahaifiya ba mahaifiyar mu ne da wanda aka ba gado tunda mahaifiyar mu ne to ya kamata ba mu gado ne Umar ya dawo cikin tunaninsa sai ba su gani su yan uwa shakikai to amma in ya zama to yan uwa ne sai ni an gama rabon gado gaba ɗaya yan uwa yan uwa ne ummai sun ci su ah, sun ci sulusi sun mutum da ne ya ci sulusi kuɗi ya ƙare to yan uwa ne a sai kuma dama ba su da komai su a su to idan an gama rabon gado ba su da bakin magana tunda su ɗin nan ba su da alaƙa da ri'ummi kai uwa ba ta haɗa su ba an gani shi ne abin da yake magana cewa saboda fitan su daga haihuwan uwa in kana man a ukhtan aw akhawatin li abwayn idan wayan da suka rage yar uwa ce daya shagigiya ko kuma yan uwa mata da yawa li abai aw li ab ko yan uwa li abai gaba ɗaya suka rage mata wa ila lahunna sai a musu auli da sulusaini sai a musu aure kinan nan raba gadon ya kare to su sai a musu aure da su sai ne da su ba asibai bane dole ne su suna da gado ba a kore su shi asibi shi ne yake kira to wa'annan su ba ba su da wani alaka da asibanci ta asibanci sai dai suna da dan uwa miji to sai a musu aure a gani da sai ne ko da a bai ne su kai ta ne su ba asibai bane eh. wa kana min qibalil ummi aku wahid idan ta bangaren uwa akwai dan uwa guda daya aw ukhtun lam takun mushtarika ko kuma yar uwa to wannan ba mushtarika bane sai ya zama to uwa uwa guda biyu ko biyar da biyu dan uwa guda daya zai ci ɗaya cikin shida ba zai iya kange shi dan uwa daga gado ba dan uwa shakiki daga gado ba in dai dan uwa ne guda daya ko yar uwa guda daya ba a kiran wannan mushtarika sai ya zama tun sun fi ɗaya wa kana ma baqiya lil akhwat lil ikhwa sai zama tun abin da ya rage na ƴan uwa ne shaki ai ko ne akwai in sun kasance maza au zukuran wa inasa ko maza da mata wa in kunna inasa li abwai in kun sun kasance mata shaki ai au li akhi ko mata li abai wa ila lahunna kuma sai a musu auli bi sulusaini su ba a asibai bane dole sai an ba su gado yan uwa yi ummai eh dama yan wani ummai ko maza ko mata ana raba musu dini ne ba bambanci sai shawiya ne aikin yana suka shigo sun shigo da ta bangaren uwa su gaba yan uwa ne ummai eh وفي الحكام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ومن يطلق طلقة رجعية ثم أراد الأودة للزوجية ومن يطلق طلقة رجعية دون ليس كمتشي فجي رجعي ثم أراد الأودة للزوجين sannan zai yana so ya gawo lizaujiya ga aure ya saki mace saki daya ko saki biyu shine rajaiya sannan sai yana so ya dawo zuwa ga aure ya za a yi alƙawli ne da wajen wal yaminu alanki za a yi idantin tabinu falƙaulu wal yaminu ne zauja magana da rantsuwa ya tabbata ga mace an gani da magana da rantsuwa ya tabbata ga mace tubinu za ta yi bayani alanki za a yi idantin akan tsarin jinta ita matar za a saurari maganarta ne za ta yi bayani shafa na gama ita ba maganin dawowa an gani hmm. don idan mutum ya saki mace saki daya wato yana da iko ya dawo da ita an gani wannan matsala yana daga cikin matsalan da iyaye da yawa suke fadawa cikin kuskure idan miji ya ce ya dawo da matar shi da ya saki saki daya sai mahaifi ya ce wallahi ba za shi koma ba ko mahaifiyar ce ba za shi koma ba ai ba su da wannan ikon shi miji shi ke da karfin iko na ya ce ta dawo kuma ta dawo in ce ta dawo tabbas dawo wannan ya tabbata babu wanda ya isa ya hana dawo wani a gani a wasu ga mahaifiya ta ce wallahi ba za ki dawo ba wallahi tallahi auren ya rabu kenan wa ya rabu auren eh. idan yarinyar ta ce za koma sai mahaifiyar ta ce to wallahi ba ni ba ki ko mahaifiyar ce ba shi ba ta eh. ke mijin kake koma kuma ke mijin ya fi mu kenan kaza kaza kaza to ya irin wannan karatu ne babu inda mutum na da karatu ya san wannan bangaren ba na ba bane saka iyaye idan har miji ya ce ya dawo da matar shi dan saki ɗaya ko saki biyu to ba ku da iko ku hana in kuna so ku raba auren sai ku bi ta hanyar mai kulki sai a bi ta hanyar kulki bayan ta dawo sai a kai ƙara kotu ita ta kai ƙara cewa ba ta san mijinta to kaga mace in ta ce ba ta san mijinta to babu wanda zai hada auren an ga in ce ni ban san shi aka ba su lokaci a je a gasanta sati biyu ko gwargwadon ko bayan an je an sasanta ɗin an dawo aka ce ya ta ce ita ma har yanzu ba ta so an ƙara sati biyu sun ƙara dawowa ta ce ita ba ta so har yanzu to alƙali ta ce ni ban da wani zaɓi to kaji ta ce ba ta zanka kuma hanyar sulhu ya gagara tutun da ke ce mai son tsaki ki biya shi ne kuri na matan gani to amma wasu zai ka zai ya biya to shi wallahi layi, auren da ba za su dawo ba kaza kaza kaza ka wannan ya saba duk wanda ya saki mace saki raja'i sun ma'arada al'aula lizzaujiya sannan sai yana so ya dawo zuwa ga aure falƙaulu wal yaminu zauja da magana da rantsuwa ya tabbata ga mace ita mace ita ce da magana za a saurare ta tubinu ta yi bayani a nan gida ne a kan ƙarin idda cewa za ka ce na ƙarin idda wallahi ko wallahi na ƙarin idda to maganar ta alƙali zai saura to kai ta gama idda yanzu kana son ta sai sabon aure tunda idan mace ta gama idda ba ka da dama ka dawo da ita ثم لو ارتجاعها حيث تغيب مستودع من الزمان المقترب sannan miji ya samu ya dawo da matar ansu karri mutawdi inda ƙarya ya bayyana ta ce zai ta gama dinta a shekariya ta ce sai ta gaya ma wasu daga cikin ƙawayen cewa wallahi ba ka son komawa ne da ta gama idda ba to shi ƙawayen kan da dinta ne suka ce kai wacce ba ta gaya mana ba wallahi ba ta gama idda ba kawai ba ta son komawa wajen kai shi ke nan kawai zai zo shi ce wacce ba na dawo da shi, na ji labarin a shekariya cikin amma in ta ce in ta ce wallahi ta gama sai su je kotu in an je kotu sai kawaye sun ba da shaida na watan gani a nan wajen kawaye suna iya ba da shaida sannan ya samu ya dawo da ita inda karya ya bayyana a zamani makusanci da wuri-wuri ومن يطلق سلقة الرجعية دون ذلك شمس ذكي رجعي ثم أراد العودة للزوجية سنزينا سوء داون زوها كأوري alƙawul wal yamin li zawja to da magana da rantsuwa ya tabbata ga matar binu matar za ta yi bayani akan tsarin idda malahun tijauha Sanan ya samu ya dawo da ita haizul kadhibu mustawdahun inda ƙarya ya zama wazihan min zamani muqtara kai eh, a zamani wanda yake makusanci wa alaikum assalam akwai fitowa tsakanin miji da mata shi yana cutar da ita kuma an yi an yi an yi ya rinka ba da haƙoƙin yaƙi to sai aka je kotu hmm. da aka je kotu sai ya ɗauki lauya sai lauya ce kare su ke ta kuma shi ke cutar da ita kai ka san da matsalar yake kawai in ana cutar da ke kawai ce kawai ke ba ki yin auren ne shi ne sauki in kin je kawai ce ana cutar da ke to kin ga ba kai ki matsala bai cutar wanda yake miki baya ciyarwa to zan fara ciyarwa kuma baya ciyarwa ce wallahi alhali wallahi an ranka dade wallahi ina da kokari wallahi kullun gida na ina siyo doya ina siyo taliya ni ban san me suke ne ciyarwa ba ya ce a ji ka. bincika kafin a ji a kawai zai turi waya shi da Allah wannan siyo min doya siyo min dankali siyo min indomi siyo min zambar kudin. ka cika min ɗaki da shi kana zuwa ana zuwa sai aka turo wakilin alƙali sai a ga ɗaki ya cika abinci to la alƙali ban san me take so da ke yi mata ba sai a shekaru inda shi maganar izrar ne ana daɗewa ba gano shi ba an gani su kawai ta ce ba ta san shi kawai ta ce ba ta san shi ba yadda za a yi alƙari ya tabbatar da auren shi ne hanyar mafi sauƙin kana san auren ya rabu da wuri amma ta hanyar izrar ne mijin na iya zuwa ya tarar tsohon ƙarya wajen biya ne a wajen biya bai da wani matsala alƙalai suna taimakon mata sosai ni san da na yi da wala a lokacin da sadaki ma yake da dan sauki ya sai ya ce tabiya kwatan sadaki kwata sun sadaki dubu talatin za ta tabiya dubu goma alƙalai ce to ni na yi amfani da ƙarfin mulki na na ke hukunci kudin hulki dubu goma ya ɓata rai shi ke nan an gama da ta dubu goma za ka ta ta ɗana miƙa wani zai ce turan kare da tun da zai dubu goma ne ni na ma ke ta kawai na yafi shike nan to an wulakanta ma kuɗi kuma ita ba ta wata matan kawai haka nan kawai ta gabata san ka kila ta aure ka daga baya da dama ta ga kawayen su dan aure magaji masu dan wayewa ita kuma ita ta tsaka ga kawo tunanin ka ko ka kai ta university ta je ta gamu da gogaggun mutane ta ga kai wani ba kauye ne ya za ka yi sa abin shikenan Allah zai ga aure na tarwa. البداية من نعم البداية شاكي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعصيب بالغيب تعصبا شي لوني إذا وجد مال إخوة من الأمال أخوات اللي أف أبوهن إذا أن سامو تارد يوم والي أبي أكسامو دم أوانسو يوم والي أبي ماتا sai ga ɗan uwansu namiji kaga anan sun zaune tun daga ɗan uwansu namiji sun zama azubai eh, yarisu al-akhawat li abdin bil ghaib wato yan uwa ne abai mata a nan za su yi gado da ta bil ghaib saboda sun ci arzikin wani za su yi ta'assubanci ta hanyar cin arzikin dan uwansu namiji sun zama asaba ma al-ghaib a asaba bil eh, namiji zai ci rabon mata biyu sanin halaka misali na biyar ya rasu ya rasu ya bar yan uwa le abiya ya bar yan uwa abiya akhul le ab da kuma dan uwa le abi shi mutum ne ya rasu ya bar yan uwan shi uba daya sannan kuma ya bar dan uwan shi uba daya su kadai ne kawai ke su ba shi da uba ba shi da uwa ba shi da yaya sai dai yan uwa maza da mata ta bangaren uba menene gadon kowanne daga cikin su aljawar asalin matsala mai kala hmm. asalin rabon kashi uku ne eh, eh, zama ta wani zama asalin kasan uku ne eh, dan uwa abbi da kuma yan uwa abbiya dan uwa yana da biyu yan uwa abbiya tana da daya ko shi ne lizzaka da misula hazin unsa yayi mutum ya mutu ya bar miliyan uku ga yar uwa ne abiya ga dan uwa ne abiya nawa za a raka ba kenan dan uwa ne abiya ne ci miliyan biyu yar uwa ne abiya miliyan ɗaya shi ne lizzakari misula hazin unsa yayi eh Nam. misalu halaka murun an uktaini da mutum ya rasu ya bar yan uwa guda biyu da abbai mata da ab dan uwa guda ɗaya da abbi kuma nasibu kullu minhu menene ka san kowanne daga cikin su aljawab matsala matsalan guda hudu ne ah, za a kasa kashi hudu eh, dan uwa da abbi yana da biyu hmm. yan uwa mata da abbai suna da biyu kowace ta da ɗaya miliyan hudu kenan ya rasu ya bar miliyan hudu dan uwa abi yana da miliyan biyu su kuma yan uwa abai mata suna da miliyan ɗaya shine lizzakar da mutum hazul unsayin almalu bainahum lizzakar musu hazul dukiya tsakanin su ne namiji yana da kazan mata biyu hmm. sai za wasu ɗan uwa inda inda kana da ƴaƴa za ka sana jin haushin ƴaƴa so in baka da ƴaƴa to dukiyar na ne da ɗaya in gana da ɗaya ko ba su da kukwabo sai su kallon dukiyar kawai adam ma zai ga mutum zai zama suna haushin uwan uwan mai su wannan uwan da musu wani abu za a su zama kawai zai بسم الله الرحمن الرحيم وتمسانا muka yi wata mata da ita mijin ya ya bar ɗa karamin yaro kuma akwai akwai ɗan uwan shi yana da ɗan uwa mata ta ce to yaron yanzu ya fara kawo girma ba ta buƙatar yan uwan ta ce dukiya na yaro ne ita ba ta bukatar yanzu yaron ya kai matakin da zai iya kulawa da dukiyar shi ba ta bukatar yan uwan <laughs> kuma ko mata ta ce mutum na da kuɗi kuma lokacin da aka yi wani covid-19 wanda aka yi na wannan sabu kuɗin da aka an taya mai cikin account wallahi biliyan kuɗi wala aka an taya mai biliyan wala aka zo aka kira mu yare bangaro ba ta hana a kawai ita ita da yaran ta ba za su labarin da kuma ma'aikatan shi don uwan shi ke kulawa da ma'aikatan suke to yanzu ba ta san shi a tun da yanzu dukiya zama na yaranta ba ta ba ta dan uwan mutum shi ne yi kula da dukiya eh? ina da yan da mata gan ba iyaye kan ba da yana da kan in yan mutu ai ba su iya cin ba su yi fata ba su ce to ba mu kasa yake ke bamu namu wallahi wallahi ta kasa buɗe wuta ma Kamfanin ta zai wanda ta koyi yan kunshi sun yi dawa mai gaba da ta yi ya'yanta ne suke da gado yanzu sai ita wallahi ba yadda suka iya haka suka kalla akwai motin da marigayi ya ba ta ya ba wannan shi ruwa ya ce wasu alwai ai bai kaɗi ya baka ba kawai kana hawa ne wallahi kai kana hawa ita auren da kuke ta ce mata ya dana sanin auren mutum na أنا بيش أرباش أنا بيش أرباش أنا بيش ما يكثير لكم ما يكثير لكم galiban ba a cika shiri bari tsakanin yan uwan mutum da kuma mata wani lokacin kila suna gaya mata gaskiya ko kuma wani lokacin tana shige mata hanci in ma ya zama su ne ba su da gaskiya ko ita ne mai yiwuwa na na'am fara mana wa in tawa jaddati kunna kullu kunna idan nasaban kakanni mata ya zama daidai kakanni mata ya zama nasabar su daidai wa kunna kullu hunna wa ya zama dukan suna gado fasudu su bayyana hunna bisawiya fi qismatul adalati shar'iyya fi qismatul adalati shar'iyya na'am adalati to anan wajen su ya zama to tsakanin su daidai da daidai kakanni in dai karfin su daya duk yawan su an gane ku za su raba ɗaya cikin shida na dukiya ne kawai su duka za a ba su ɗaya cikin shida su raba fil al adila a cikin kaso na adalci a shari'a na shari'a zai tsani a kolo in khalafa almayyit jaddatayn idan mamaci ya bar kakanni guda biyu mata ko da yawa sawa nasbuhunna sai nasaban su yayi daidai wajen daraja wa kullu kullu hunna warithat ya zama dukkan suna gado mudalliyat dukan sun kusanto zuwa ga magajin dukansu sun kusanto zuwa ga mamacin kamar ka ummi ka ummi ummi ummi wa ummu ummi abu ka ummi ummi ummi ka ummi ummi da mahaifiyar mahaifiya wa ummi ummi da mahaifiyar mahaifiyar baba wa ummu abdul da kuma mahaifiyar kaka mahaifiyar baban baba ɗaya dukansu gaba ɗaya kakanni ne kuma sun kusan su dai su bai na kunna to anan wajen dukkan za a tara da ɗaya kakanni a ba su ɗaya cikin shida in miliyan shida ne sai a ba su miliyan ɗaya sai su raba tare gwargwadon yawan su in su biyar ne aka ba su miliyan ɗaya kowace ta samu nawa dubu ɗari biyu shikenan limara wal hakim fi ala shartu saboda abinda hakim ya rawaito akan sharadin bukari da muslim sallallahu alaihi wasallam adalin ne to a lalle manzo Allah sallallahu ya yi hukunci ga kakanni guda biyu a wajen gado da sudusi wa ajma'u alai kuma sun yi ijma'i cewa sudusi ake ba kakanni ba sa wuce nan bisan aktsaru minhuma alaihi ba an yi kiyasin mafi yawa daga gare su akan akan su na'am وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة شجاعة أكثر كينا إمام آمر يا بعد قادوا قمت في عدد كاكني كاكني كاكني كاكني وروى أبو داود في مراسيل أبو داود يا روتو أشكي مراسيل إيش وإلى هذا الحديث أشار بقوله zuwa ga wannan hadisin ya yi ishara da cewansa al'adila a shari'a rabu na adalci na shari'a fi tasirin minan nusakh a cikin da yawa daga cikin kwafi fi babiha almardiya a cikin sashi akwai almardiya maimakon a shariyya walau kanat idan jaddatayn da ce ɗaya daga cikin kakannin nan guda biyu ko kakannin nan tun da zai bai ta tayi da tana kusantowa da tana kusantowa ta bangare biyu ne ta bangaren uba da bangaren uwa kaka ce wacce take da take da alaka da shi mamaci ta bangaren uba da uwa an gani usibar eh wa gairi hayiti ne da jihatin wahida wani kuma kaka wata daga cikin kakan tana kusantowa da bangare daya usman sulusi bayan kuma sai a raba sulusi tsakanin su da haka a bayan wannan bi sawiya ko tsakanin su da su da zance da yake inganci ba za a ce wa wannan ta fi karfi wannan ta kusanto ta bangaren uwa da uba wannan kuma ta kusanto ta bangaren uwa ko uba kawai wa zakilan fi ibarati wannan ya shiga cikin ibaran shi ila yi kusan wa adadin jihar an ce kawai za a raba gurgurdan yawa gurgurdan yawan kawai hmm. shi idan idan suka yi tufaɗi gaba ɗaya shi maza da mata cewa an an zo raban gado suka ce mun yadda cikin dukiyar ma'i ba a ba wani kalamar sun yayi wahala da mutum ya yi tambayin da yake idan ya'ya suka yi itifaki cewa kafin a raba gado dan ɗibi wani abu a ba ɗan uwan baban dan yi ɗawainiya da shi ya yi kyauta to shi ne nan ne matsala ya su kare ina kuwa ina kuwa ƙanana wani ba su tsafta abin نعم بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز تدار ما في ما yana halatta zamiyar abin da ke su na canji zamiya yana halatta zamiyar abin da ke su na canji a garibu ni kana bi na dubu goma ni ma yana buka dubu goma so zamiyar zamiya ɗan lokacin ya yi ɗauki na wani ɗauki naka mun biya juna kenan a gani yana halatta zamiyar abin da ke su na canji fi sharɗin hululin imuri sharaɗin duk lokacin biyan ya yi da kara ce kai ɗauki na wani ɗauki naka alhali naka lokacin zai yi ne nan da wata ɗaya ga ana wajen nan zai zama to canji ne wanda akwai jinkiri ya zama canji wanda akwai jinkiri ke nan. ya kamata kowanne lokacin shi ya yi an gane in ma lokacin bai yi ba to a janyo shi lokacin ya yi yanzu yanzu ni na yarda kudin nan da zace zan biya ka nan da wata ɗaya yanzu zan biya ka yanzu kai ma dama sai naka lokacin yayi shi ke na kawai yana naka riƙe nawa eh, wata wa sulihi ma kuma ya zama kudin yawan su ɗaya kudin yawan su ɗaya kare ya zama wani ya wani yawan idan wani ya wani yawa ai wani abu zai ragu wannan abin da ya ragu nan gaba za a biya an yi canji kenan da jinkiri an gane in za a yi canji ba a zo wani abu ya ragu tun da canji ne mika mun mika ma to ba a so a bar wani gap a ce to nan gaba za a cika ma wasu za a kala da manar afirka da kuma biyan ɗayansu daga ɗayan a nan da sharaɗi lokaci ya yi wa fadil jami kuma za a karɓi duka in za a yi duka zan karɓi nawa duka kan za ka tsana ka duka da gaggawa wa zai ulhalli juzafa ya halatta cinikin kayan kwalliya zinari da azurfa cikin tili ya halatta a siye kayan kwalliya zinari da azurfa ga su tili a ƙasa za a iya siyan su da sabanin jinsinsu zinari da azurfa a siye shi da sabanin jinsinsu kama a siya da kuɗi kuɗin da ba irin jinsinsu ba ko a siya da kadara yanzu wa'annan zinarin nan zan baka mota zan ba da mota ibe su an gani a nan wajen ba magana wai tafaduli ko rashin tafaduli inda jinsi ya bambanta da annabi ya ce fa idan talafar hazil ajnas fa bi'u fashe ito idza kana yadda bi yadi inda wannan jinsi ya bambanta ku yi ciniki yadda ku gada ma inda hannu da hannu ne an gani wannan wannan wannan kayan kwallon zinarin da azurfa din ga shi nan suna ce jizafin ba san kuna ko gram nawa bane shi ne juzaf da suna azube ba san ko gram nawa bane sai in kawo mota ko ce wa'in nan zinarin nan zan ba da fili zan ba da filoci a nan sabon kawo a madadin a gani kawai ya halitta ko da shi da kai ima wancan da bayan an yadda inda an yadda shi ke nan inda kawai jinsi ya bambanta tabi'u kai ka shi ito ku yi canji da yadda kuke so ka na yadda biyar ne. in ya kasance hannu da hannu an gano wani? turabin ma'adani kamar turbayan nan na ma'adani idan ana iya sayan shi tuzafan ma'adani idan ana ana kera shi akwai gare-garen da yake zubewa kasa ana kera ma'adani ana kankarewa wani turbayan na zuba kasa kaman gare-garen shi ne turabin ma'adani turbayan shi ma ana iya sayan da shi tuli bigairi jinsi ana iya siyar da shi ba za a zo a siyar da turbayar da zinari ba tunda zinari jinsin shi ne sai dai a siyar da turbayar da lu'ulu'u ko kotu, ko naira ya halatta in wadda na ne banda dinari da dirhami ba za a siyar da turbayan ma'adani da dinari da dirhami ba tunda jinsin shi wajen lafisu bilwazi ya halatta a musanya tauyayye da wanda yake cikakke zinari tauyayye da zinari cikakke in an ce naƙi shi ne misali wannan dinarin gram tara da dubu wancan kuma gram goma za a iya canci ma'arufan amma alkairi kuma mutum ya gana ma yin alkairi ba wai canji ba ban wannan zinarin na kai ce wallahi bai kai goma ba shi ba ni kawai yi ni ni barin baka wannan goma ni nawa goma kai ka tara da yan dugu in babu canji ne na hakika bai halatta ba saboda wani ya fi wani dole sai an zama misalan bi misalin yadan da yadda fa zahabu wal zahabu wani fidda bil fidda misalan bi misalin yadan da yadda sawa'an bi sawa'in in dai za a yi canji wannan gram goma sai ne ya zama gram goma amma in babu ma'aruf ne kawai ni na gada ma kawai na na mika ma kawai ganin dama kamar doki tsohon mota na in kamar in karbi sabon mota an karbi tsohon baka sabon mota ai alkhairi kawai na gada ma shi ne ma'aruf idan mutum ya yi abin akan babin kyautatawa ba kan babin canji ba in babin canji ne hal ya tu baya halatta na amfani shi ne ba wani don canji ba an yi karatu? za a iya son Na'am. So to canjin da misali in ya kawo wannan askara amma na ya dan tuta dan fafalle sai ce ina son sabu, ko kuma na kawo agogo wani agogo ina ce ina son sabu, amma duk kamfanin su da sai dai wannan sabo wannan so ya kamata a yi. Ka shi wannan ka za a yi shi wani daga cikin da don an yi canji wani ya wani a ce matsala matsala da shi wannan ma in na ce ko in na ce wurin siyarwa misali ya tunke bai kasance misali a shi zai ci abin shigo ne ya halatta yi shigo ya halatta yi masha Allah na ɗan gushi wane ne zai taimaka a ya fito da su ma ko fitowa da su shi ne da ya yi ka fara ne kai eh, to bara ai musu bayani ne so ko so za su taimaka ko abin nan akwai kafa masallaci da ake so da ba an cire an cire sababbin da aka sa su rufi dan ana zuwa jiya wanki sababbin yanzu za a yanzu ga wanda zai fashi ga zai fasa a mota shi ne ake so da la'yan kuwa su taimaka a kan kama dan a kai motar da Allah za a taimaka zai kama a ba'a mutan nan yana jira insha Allah yanzu ne suna na nan eh, ga suna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk